Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo yau lahadi uku ga watan maris ɗin shekarar 2019 mutane da dama ne ake tarababin sun mutu bayan da wani bututun mai ya fashe a kudancin najeriya a cewar hukumomin kasar a ce asabar kamfanin dillancin labarai na associated press ko kuma ap a takaice ya roito cewa sama da mutum hamsin sun bata kwana guda bayan fashewar wacce ta auku a yankin ruwan da ake kira nambe a jihar bayelsa kamfanin ayeto wanda shi ke da mallakin bututun man ya ce babu wanda ya rasa ransa a hadarin sai dai wani mai magana da yawon al'ummomin yankin chief nangi james erowariya ya faɗa manema labarai cewa mutane da dama ciki har da ƙananan yara sun ɓata ya ƙara da cewa yaƙin da ya tashi daga fashewar ya gurɓata iska da ruwan yankin da ake ayyukansu yana mai kira ga gwamnatin najeriya da ta kawo ɗauki tare da gudanar da bincike kamfanin na itel ya ce wutar ta tashi ne da misalin karfe hudu na safiyar ranar juma'a amma ba a shawo kanta ba har sai jiya asabar inda ya ce babu wanda ya mutu amma chief james ya musanta wannan ikirarin da kamfanin ya yi inda ya ce har yanzu wutar na ci gaba da ci kuma akwai fargabar cewa ta ritsa da mutane da dama shugaban amurka donald trump ya gabatar da wani jawabi a taron shekara-shekara da ake yi wanda ke tattaro masu ra'ayin siyasar mazan jiya taron ya biyo bayan gana wasu da shugaban koriya ta arewa kim jong-un wacce ba ta yi nasara ba da kuma kazamar shaidar da tsohon lauyansa michael cohen ya bayar a gaban majalisar dokokin amurka kamar da yadda wasu suka yi tsammani taron ya zamanto wata kafa da ta ɗauki hankalin shugaba trump daga kacaniyar abubuwan da suka faru a makon da ya gabata yayin da ake ganin alamar cewa binciken da kwamitin robert mala ke yi kan zargin haɗin kai tsakanin kwamitin yakin neman zaben trump da rasha ya kusa kawowa ƙarshe a lokacin da yake jawabi a taron shugaban trump ya zargi shugaban kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar mai ɗauke da 'yan democrat adam schiff da wasu 'yan majalisar da bai ambaci sunayensu ba da laifin mayar da hankali daga binciken na kwamitin mala wanda ya kwatanta a matsayin abin da yake kan hanyarsa ta mutuwa zuwa kan harkokin da suka shafi kudadensa taron na masu ra'ayin siyasar mazanjiyan ya yaba wa trump kan matakan da yake dauka domin hana shiga kasar wato domin hana shiga kasar ta ne hanya da kuma naɗa alƙalan kotun koli masu ra'ayin mazan jiya lokaci na ci gaba da ƙurewa mayakan is da suka rage a tungar ƙarshe da suka ayyana a matsayin dolarsu a ƙasar siriya akalla wasu dakaru dubu sha biyar da ke samun goyon bayan amurka ne suka kai wani harin ƙarshe a wannan karamar tunga da ke ƙauyen bakhuz a arewa maso gabashin ƙasar ta siriya a ƙarshen makon da ya gabata tare da rakiyar jiragen yakin amurka da na ƙawayenta ya zuwa safiyar jiya asabar duk da kazaman faɗan da ya auku jami'ai sun nuna kwarin gwiwar cewa yakin ba zai ɗauki lokaci ba zai kawo ƙarshe a cewar mai magana da yawun dakarun kurɗawa waɗanda su ma suna cikin masu yakar ƙungiyar is akalla dakaru hudu sun samu raunuka jami'an haɗin gwiwar mayakan da ke samun goyon bayan amurka na sdf sun ce an kashe mayakan is da dama ba tare da sun ba da takamaiman adadin ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe biyun dare ne da minti hudu ƙasar pakistan ta tabbatar da cewa an kashe mata sojoji biyu a takaddama da ta kaure tsakanin dakarun ƙasar da na indiya akan iyakar yankin kashmir da bangarorin biyu ke jayayya a kai hakan na faruwa ne kwana guda bayan da pakistan ta saki wani matukin jirgin saman ƙasar india da ta kama da ransa bayan da aka harbo jirginsa sashen yada labaran na dakarun kasar ta pakistan ya ce kashe dakarun ya faru ne akan iyakar da ya raba bangaren pakistan da india wasu majiyoyi sun ce da sanyin safiyar jiya asabar a kashe sojojin na pakistan har ila yau hukumomin da india sun mika gawar wani fursunan kasar pakistan da aka kashe a gidan yari bayan harin kuna bakin waken da aka kai a ranar hudu ga watan fabrairu da aka kai a yankin pulwama a nasu bangaren hukumomin pakistan sun ce wasu hararen sama da pakistan ta kai a ranar juma'a sun halaka wata mata da yara biyu sannan suka ce an jikkata wasu dakarun su biyu kwana guda bayan da dubban 'yan kasar algeria suka yi zanga-zangar adawa da yunkurin da shugaba abdulaziz bouteflika yake yi na neman wa'adi na biyar shugaban ya naɗa sabon daraktan gangamin yakin neman zabensa shugaba bouteflika ya zaɓi ministan sufurin abdulgani Zalani, wanda zai mai gurbin tsohon firayim minista abdulmalik salal a matsayin daraktan gangamin yakin neman zabensa wanda za a yi a watan afrilu yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barka da yau barka da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zantawa akan batutuwan da suka shafi na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau zai fara ne da yada zango a Najeriya. inda nakasassu suka halarci runhunan zaɓe a ranar 23 ga watan Fabrairu da nufin sabke nauyin da ya rataya a wuyansu wato morar 'yancin zaɓe kamar yadda abin ke zama wajibi a wuyan kowane ɗan ƙasa ma'ana kaɗa ƙuri'a. Wannan ba shine karan farko ba da masu bukata ta musamman ke fita rumfunan zaɓe a Najeriya. To amma kuma shine karan farko da aka samu tururuwar nakasassu sosai a wuraren kaɗa ƙuri'u. yayin da bayanai ke cewa an ba su cikakkiyar damar cika wannan guri nasu abin da ke nufin an fara samun ci gaba wajen mutunta 'yancin nakasassu a wannan ƙasa lamarin da za a iya dangantawa da jajircewar ƙungiyoyin nakasassu waɗanda ke ganin lokaci yayi da ya kamata a fara mutunta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa wacce gwamnatin ta Najeriya ta saka wa hannu shekaru aru-aru a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ku saurari hirar da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da wani mai nakasa a wata rumfar zaɓe. Ya sunan Suna Sunana Bello Abdullahi. Ka jima a nan? Gaskiya na jima Abuja don na fara zamanan tun 96. Zaɓe ba zaɓen da aka yi ban zo ba. Gaskiya wannan ya zama zaɓe na daban. me yasa kake ganin akwai bambancin wannan zaɓe da waanda ka yi da dalilin da yasa ya zama na daban duk zaben da muke yi kamar mu wanda muke da bukata ta musamman muna samun matsala wasu suna ganin a'a ya za a yi su suna kan layi in mun zo muna neman alfarma a ce za a yi mana a da kenan to abin sai ya kawo matsala wani lokaci sai abu ya dan kawo cece ku ce har mu sai mu hakura mu bar gudun sai ya zamanto zaben ma ko mun yi shi a lokacin ba cikin daɗin rai ba ko kuma ya zamanto ba za mu yi shi ba ma wannan lokacin wasu mu ma wanda suke da hasala da yawa ba za su dawo ba a wannan karon gaskiya mun ji daɗin wannan tsarin da inec ta yi especially wannan lokacin wanda ta ba mu daman cewa dukkan ire mu wanda suke da bukata ta musamman idan sun zo akwai wanda za su karbe su su nuna musu gashi mu je kuma wajen layi mutane a yi musu magana su yi hakuri a ba mu dama saboda ba mu da juriyar tsayuwa akan sandunan mu ko kuma akan keke mu yi abin da za mu yi mu koma mu menene burin ka ga wanda ka zaba a yau eh, fata na ah, wanda na zaba in Allah ya ba su nasara eh, kamar dai ma kamar shi shugaban kasa na yanzu yana iya kokarinsa an san cewa duk mutum ba ya rasa kurakurai na rayuwa na wasu abubuwa to ni fata na ko shi din ya ci gaba ko ba shi bane wani ya zo ya ci gaba su haɗa ƙarfi da ƙarfe su haɗa kai su taimaka ma ƙasar nan duk inda matsaloli yake su ɗunke ta domin mu mu samu amfanin zaman na shugabanninmu. To mun gode sosai. To idan muka je jamhuriyar Nijar, mata na kasassun kasar sun dage wajen neman na kai ta hanyar wasu sana'o'in hannu da nufin nisantar kansu daga bara sai dai wata matsalar da ke mayar da hannun agogo baya a wannan yunkuri shine rashin samun ciniki dalili kenan kungiyoyin nakasassu suka shirya wata kasuwar baje koli a birnin yamai a watan disambar 2018 president badariya wata bebiya mai dinki da sakar kayan yara ƙanana a maradi na daga cikin waɗanda suka ci wannan kasuwa eh, Assalamu alaikum. Ice fujan badariya da maradi. Daga maradi. Eh maradi. Eh, kina daga cikin waɗanda suka zo kun kawo kaya. Mun kawo kaya aiki da hannu wanda muke yi. To sura maka sura sura mu kawo mu aza. Magani muna samun kasuwa ce babu kan muna so ba mu samu hanya a tatta mana da kasuwa da zamu samu muna kawo muna sai da kuma saboda abin da sai kai kaya da yawa ga sana ba sira ba. Dan sura muke so mu samu hanya da zamu samu muna sai da kuma muna so wasu muna kawo kuma muna samu muna ci gaba. A can maraɗi? A can maraɗi. Eh ba a saye ne ba a sayan kayan ku. Ba a sayan kayan maraɗi ba a sayan kayan su. Me yasa? Ba a saye sosai amma da kaɗan kaɗan haka da ɗan saman ba a saye sosai. Saboda mi mutane ba su saye? To saboda abin da sanya eh, kamar wurin ne babu inda za a su. a sai da ni babu ya amma inda ya kunda sai a zawa a sai da sai a ta maka kamar kuna son ai shago kenan eh ai shago ai kanti ai mu makanti amma na ce ai mu makanti mu san mu ai zan da zamu dora sai da mana bukai mana san mu na mm. to amma an ce kayan ku tsada gare su tsada kayan ku suna da tsada to eh, kaya muka fara sirada sirada da arha saboda kowa ma ya sayo musulmi a cigaba eh, saboda yanzu kamar kayan da akwai masu arha akwai masu tsada kamar akwai wanda ya yi su a samu a sai da saki akwai kuma akwai masu tsada sosai wanda za a saidawa da tsada ya eh, akwai wani fesan tsada amma yana so ya saida suna da kyau sosai kayan naku kaya eh, to mai kyau sai a amma wanda bai da kyau sai a malama badariya ta shawarci na kasassu a duk inda suke su haɗa kai a tsakaninsu domin a cewarta wannan ita kaɗai ce hanyar da za ta sa a samu sauyin da ake fatan ganin an samu a dangane da rayuwar masu bukata ta musamman. Mana so a samu wanke a game suna gaba daya da guragu da kurame da makari da gaba daya sama tilan ga game suna sai a sama kasuwa kowa da kowa sai su daɗi. Eh, amma wuri wuri wanka na wurin gada wanka na wurin wurin ba wani ba ya san abin da ake yi ko da wani ya tuna ruwa da an tilaba ba ku da ba su ba a ganewa amma muna so mu samu suna mu kuma sunan mu. damu da eh sai hadisi sai alheri sai ka ta tashi mm. muna so kuma ta taimaka mu mu so ta mu hanya kamar na kasashen waje muna kawo mana tsirewa mu mana jawo to kana muke wa tallamu bukata to masu sauraro anan zamu dasa aya a shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda da sauran abokan aiki ni Sulaimu Muni Barma ke fatan za ku kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin. Salamu alaikum. ko ya sani ya kammala. To madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka na hira da wani tambaye shi nace ka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan wace to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba nace me yasa kake goyon baya a bar talla masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da wakilan kungiyar mu Allah da ke bayani kan hujjojin da suke da su na hana mata tallan nono ko kuma neman ganin an inganta sana'ar da Fulani mata suka gada kaka da kakanni biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan suna fakewa da wannan sana'a suna baɗala. A yau sun bayyana matakan da suke gani za a iya ɗauka domin ganin an inganta sana'a da kuma kyautatawa matan. Yau ma muna tare da Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na ƙasa na ƙungiyar Miyatta Allah da kuma Muhammadu Rabi'u memba ƙungiyar. Ga ci gaban bayanin sakataren watsa labaran kan wannan batu a hirar su da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ni na hira da wannan tambaye na ce matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan wace ce to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba nace me yasa kake goyon baya a bar talla. Saboda haka kungiya za ta yi duk mai yiwuwa na taimaka ma matan nan na hada matan da gwamnati su yi kungiyoyi na gama kai a hada su da local government a hada su da state har federal ma ma'aikatan aikin gona suna nan a local government suna nan a state suna nan a gwamnatin tarayya saboda ka hanyoyin da duk za a bi a tallafa wa matan nan ba wai su gaba daya ka cokan su dogara akan maganar tallan nono ba ba a hana maka tallan nono ba amma talla iri iri ne ai muna ganin yadda ake tallace tallace akwai masu sayar da atamfa akwai masu sadda motoci akwai masu sadda tiles akwai masu sadda gilashi akwai masu sadda sabulu akwai masu sadda kusan komai ma sannan kuma matan na dole za mu yi kokari a taimaka a haɗa su da matan matan gwamnoni da local government a koya masu wasu sana'o'i shin sadda nono kaɗai shine eh, shine shine sana'a dole ki koyi wasu hanyoyi da ke ba wai kullum sai kin zauna miji ya kawo tukunna ba ai an sha yin wa'annan bayanai Eh, Malam Muhammad Rabiu ka ci bayanin da yake yi na batun tallafa ma matan fulanin nan. Mm. Kana ganin fulanin da ke karkara can daji daji sun san ana wani tallafi ko ya za a yi ma wannan tsarin ya kai wurin su. To insha Allah ta'ala wannan haƙƙi ne wanda yake yara ta a wuyan shugabannin Fulani. So mm. ina son su yi aiki na tsakanin su da Allah. Mm. Ba mamaki wanda suke hidiman nan kila babu ɗaya wanda yake da 'yan uwa wanda suke cikin wannan haɗari. Amma alhamdulillah tun daga Allah ya ga dama shugabantar da su. haƙƙin laluran su ko da ina ne talakan yake mm. haƙƙin su ne su bi su su ga cewa lalle sun ga cewa sun tallafa masu mm. sun yi duk abin da ya kamata su yi su ga cewa sun fahimtar da su illan wannan tallan da kuma alkhairin da hana tallan zai haifar musu. To amma yana batun su kafa kungiyoyi yanzu ya za a yi matan fulani su tsara yadda za su kafa kungiyoyi ko ko me tunanin ka kai akan wani. Ai kaga yanzu kamar misali kamar shi Muhammad Sadiq yana daga cikin manyan shugabannin fulani ko ba fulatani ne mm. saboda haka haƙƙinsa ne zan fara da shi haƙƙinsa ne ga cewa ta wace hanya zai fara ya ga cewa ya fahimta da wanda yake kwata-kwata bai san hanyar da zai biya fita ba haƙƙinsa ne ga cewa sun ai dole za ka duba irin girman ƙwaƙwalwar mutum mm. ka san irin abin da za ka karantar da shi misali masu karantarwa mm. saboda haka sun san matakan da za su bi suka cewa sun bi duk inda ya kamata su bi suka cewa eh sakon ya isa zuwa ga su mu da suke karkara malam Muhammadu Rabi'u a matsayin ka na fulatani da aka ballo da wannan matsala ya kaji a rayuwarka eh gaskiya wannan ba karamin abin bakin ciki bane eh hatta wanda suke ba fulani ba lallai duk lokacin da aka ce lalura ya samu wanda ke tare da shi mm. ko da ba ba dangin ka bane ya kamata ka tausaya saboda kana rayu kuma baka san abin da Allah zai jarabce ka da shi a rayuwa ba saboda haka yi bakin ciki kwarai a siffanta ba fulatani mm. da mugun abin da yake wanda yake yana da asali na tarihi ba fulatani tarihinsa duk duniya da tarihi mai kyau a ce an samu da wannan to gaskiya na yi bakin ci kwarai da gaske yana eh, kuma addu'a Allah ya kawo hanyar da za a bi a fita na'am yanzu kai to kaman kana da wata gudunmuwa ta musamman da za ka bayar don taimakawa a shawo kan wannan matsala eh, insha Allah ta'ala ko da ban da dama tun daga ni bana cikin shugabanni hmm. zan yi addu'a hmm. zan ta addu'a ma shugaban Allah ya ba su ikon su yi abin su da Allah hmm. kuma su yi yanda ya kamata su yi. Amma kai malami na ya baka tara suka yi wa'azi wani wurare haka? A'a ilimi na bai kai ga cewa zan iya in yi wa'azi amma da insha Allah ta'ala idan ya kama inda na ga cewa zan bada gudunmuwa hmm. sha Allah zan bada da yi eh, mashatallah Alhaji Abubakar idan muka dawo bangaren ka akwai wata matsalar ma da ake ganin kamar ita ma tana taimakawa wajen gurbacewa tarbiyya na iyali haka ah, sai ka ga bafulatan ya bar iyalin shi lokacin ɗiba shanu ya yi kudu ya basu kusan wata da watanni bai dawo wurinsu ba ya kuke kallon wannan matsalar tana da girma kuku menene tunaninku wallahi babbar matsala ce eh, kuma kazan da zarar mutum aka ce al'ada hmm. mutum ya bi al'ada kuma baya son gyara baya son canji hmm. to shi yasa ko yanzu ana maganan canji ka kowa na da nashi ra'ayin akan wannan hmm. wannan babbar matsala ce kuma eh, gaskiya ne cewa wasu matan da mazajen su ke barin su da sunan cewa za su je cirani to gaskiya wasu ba wai maganan ciranin kadai bane mazan suke yi saboda idan ma cirani ne in ka je ai kila ba kai kadai zaka je ba kai kadai aka haifa a gidan ku ba sannan kila kana da wani makiyayi wanda zai iya tallafa maka ko wani makwabcinka da zai iya tallafa maka akalla dai kwana biyu uku da zaka zo ka ga iyalinka duk wannan rashin sani addini ne fa idan mutum ya san haƙƙin da yake ratai a wanshi a matsayin shi na musulmi a matsayin shi na kuma eh, magidanci wallahi ba yadda zai ka bar matarka eh, wata biyu wata uku wata hudu wata shida wakai kana can kana nema to me kake nema abin da kake nema a can ka bar shi anan saboda idan duk abin da ka bari matarka ta shiga wani hali a sanadiyar laifinka wallahi tana da laifi amma kai ma kana da kamusho amma mace da take da lafiyanta ba abin ba ta da wata matsala ba ta da wani abu ka wuce kawai don kai ga ka makiyayi ka je ka zauna ka barta wata uku wata hudu to ai ko injin ne wani lokaci injin din mana bukatan a dan sa mishi grease gaskiya ne to eh, malam Ahmad Rabu kai a bangaren ka daga karshe mene babban sakonka akan kan wannan al'amari ga jama'a Alhamdulilayi alhamdulillah babban sako na ma al'umman fulani gaba daya ina jawo hankalinsu su akan lalle ne mazanmu da matanmu mu ga cewa mun ba shugabannin mu goyon baya ɗari bisa ɗari duk wata gudunmuwa da ga cewa za ka iya ka bada akan ganin cewa an ci nasara kan wannan al'amari ka yi saboda Allah kuma Allah zai biya kan sha Allah ta'ala. Alhaji Abubakar Sadiq rufe mana menene babban sakonka ga jama'a? Babban sakona shine wannan a ɗauki wannan a matsayin hanya ce ta tsabtace sana'ar sadda nono da kuma al'adunmu kada ka ɗauka wannan a ba ƙungiya ta bace ta kawo wannan wannan muna yi ne don al'ummar fulani don fulfulde muna yi don alƙabilar fulani su gyaru su zama mutanen kirki waɗanda za a iya alfahari da su a ko'ina a ko'ina saboda haka wannan abun abu ne da ya kamata haɗa kai a tabbata a yi gyara kada ka ɗauki abun ka sa shi a zuciya cewa wai ni ba ruwana misali ko eh, na kan bada misali ko da wannan ya kawo wani abu na jam'iyyar sai ya ce ai ba jam'iyya ta bace ta kawo amma idan alheri ne fa in alheri ne ka goyi baya a yi kana da shawara ka ba da shawara yadda za a yi gyara ai kungiyar mu yace ta kawo wannan ba tana nufin cewa ko shugabanninta na nufin cewa su suna da ilimin da wani bai da shi bane a'a an kawo ne saboda a haska saboda haka yanzu mutane su yi tunani wannan abun ana yi ne don ci gaban mu mu ma mu ci gaba kuma mu yi kokarin cewa mu din nan fa su yi karatu duk rashin ilimi ne fa idan aka yi ilimi wallahi wayan ban ba sai an kira ka an ce ka daina ba da kanka za ka tsaftace sana'ar ka ka bi abin da ya dace ka yi fulbe min dai iminodda on putin ko ko'e eh, ku gatten fu gadden hakkune meɗen to en jau en mbiya hunde ɗum ko wadda na minon wadda kuma na kungi a waddi a ɗum waɗay ga ɗum moƴƴina dina meɗen wadda waɗay boga ɗum na al'ada meɗen ɗum fulɓe enen fulɓe en anni en godi martaba en godi daraja e duniya na kawai e nigeria enen fulbe iri ko fulɓe meɗen rewɓe meɗen waɗata en andi enen ma wonɗo to a haani gaɗen en andi gam majjum en eela allah wara annabijo allah poten koye hunde ɗum kawren gaɗen ɗum moƴƴina ga leydi meɗen ya yeeso wajen yaƙi da waɗannan halaye da mu maido da mu da kuma cigaban kasar mu. kuma za mu dasa aya a wannan batu sai dai a mako da muka fara gabatar da wannan bayani bata fulatana ta takakkiya daga kafancen zuwa ofishinmu da ke Abuja ta ce tana da tsokaci akan wannan batu. Idan muka iya samunta za ku ji abin da take faɗa. Yanzu dai za mu sallama da bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na kungiyar Miyatti Allah na ƙasa da kuma Muhammadu Rabi'u memba kungiyar. Muna kuma godiya ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin. Yanzu a madadin su duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na intanet VOA Hausa. com za ku kuma iya yin tsokaci akan wannan batu a shafinan mu na sada zumunta musamman Facebook da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza to madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya.